وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. bayan haka muna godiya da Allah madaukakin sarki ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata wanda ya zama shine daren 29 ga watan Rajab hijira na da 1443 daidai da ashirin da takwas ga watan Februari miladiya dubu biyu da ashirin da biyu ko da yake daren ashirin da takwas ne ga watan Nijar. A bayan mun kammala wannan mukaddima da muke karantarwa muke karantawa wanda ya kunshi abin da yake tattare da mawallafin wannan littafi wato al Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi na muwaffa mun karanta darussa guda bakwai muka samu muka kammala yau za mu fara littafi din kai tsaye insha Allah wanda zai zama wannan shine darasi na farko wancan mukaddima ta gani amma kafin fara karatun akwai muhimmancin sanin wasu abubuwa kafin mu fara karatun littafin wanda hakan zai taimake mu a bamar dan yi isharar cewa shi wannan littafin muwatsa da za mu karanta akwai waɗanda suka ruwaito wannan littafi a wurin al'imamu malik to ruwayan da suka yi ne suka rika rubutawa su ne yau suka shahara a duniyar musulunci ta ko'ina malamai suka ce waɗanda suka ruwaito littafin muwatsa a wurin al'imamu malik sun fi mutum saba'in a cikin waɗannan mutane saba'in da suka ruwaito wannan littafi wurin imamu malik ba a samu waɗanda nasu ruwayoyin ya shahara a duniya ba sai ‘yan kaɗan a cikin kaɗan ɗin ma zuwa yanzu in an ware wato aka haɗa guruf goma a ciki to bai na guruf ɗaya ba ne wanda ya shahara a yanzu daga cikin waɗannan ruwayoyi na muwaffa waɗanda suka yaɗu a ta ko'ina a sassan duniya kuma ya zama gabashin duniya da yammacin duniya duk ta inda aka kira sunan littafin muwaffa to mafi yawanci za ga ruwayan shi ne to shi ne ruwayan imamu yahya ibnu yahya al laythi al-andalusi mun dan yi bayani a kansa a baya kaɗan amma muka ce za mu zo mu yi magana a kansa yau za mu yi magana a kansa amma zan ta abubuwan sosai shi wannan yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi shine wanda ruwayan muwatta da ya yado a duniya galibi ruwayan sa kuma wannan muwatta da yake hannunmu da zamu karanta ruwayan sa ne don haka so da dama ko hadisin farko da zamu fara yanzu ka bude za ga haddasanin haddasanin Yahya bin Yahya ne al wato Yahya dan Yahya al laifi ya ba mu labari karatun da muka karanta makon da ya gabata ai mun karanto wasu daga waɗanda suka yi ruwaya wurin maliki waɗanda duk su yahya yahya ne har su goma sha ɗaya to ai akwai yahya ɗan yahya al'andalusi ɗin a ciki to shi wannan yahya ɗan yahya al'andalusi shine yahya ɗan yahya ɗan kafiyar ɗan wasila wasu na cewa wasilatin min shamlal بن منقايا المسمودي القرطبي أبو محمد الليثي من البربر يا تقول قبيلة بربر رنا من بيان قبيلة بربر وان قبيلة نيش هرري أكفن يمن تقول كان يكتو sannan tawalla bani lai fansiba ilaihim sahibur riwayatul mashhura ana jingina shi zuwa ga kabilan laisu ne sabida ya jibanci zama a cikin waɗannan mutane na ƙabilar laisu har ma an ba shi mukami a cikinsu don haka ake ce mishi allaifi kenan jingina ne zuwa ga ƙabilan bani ma'abocin ruwaya ne shahararre ya karɓo hadisai daga maliku wato daga cikin malamansa akwai maliku ya yi ruwaya a wurin al'imamu malik shi wannan ya haya ɗan ya haya al'andalusi an haife shi hijira na da shekara ɗari ɗaya da hamsin da biyu ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da talatin da uku to kaga ya shekara nawa kenan a duniya idan ka ɗauki shekara arba'in da takwas ka haɗa da talatin da uku kaga zai baka kusan shekaru tamanin da abu kenan tamanin da ɗaya to rayuwan da ya kafin Allah ya ɗauki rayuwar su wasu suka ce ma shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu ne ya rasu kenan wani ruwayan yana nuna ya rasu na da shekara tamanin da biyu malamai manya-manyan malamai sun yi yabo a kan shi da gaske akwai al'allama ibn farbi yake cewa qaddamal andalus bi ilmin kathir shi wannan yahaya dan yahaya al-andalusi ya yi yawon neman ilimi da ya gama yawo ya da kasan shi na andalus sai aka ga ya da tarin ilimi fa'adat kutiyal andalus ba'da isa bin dinar ila ra'ayi wa qawlihi to ba da sun wani babban malami a kasan andalus mai suna isa dan dinar to sai ya zama gaba ɗaya kasan andalus in dai fatawa ne ake nema to kawai sai dai a zo wurin yahaya dan yahaya al-andalusi an zo ƙarshe kawai sannan kuma ya sake faɗa har wa shi ibnul farq yace kana imamu waqtihi ya haya dan ya haya al-andalusi a zamanin sa shine jagora ilimi babu irin sa wajidu baladihi irin sa ɗaya ne a kasan su ba a samu malami da ya kama shi ba wa kana rajulan aqilan mutum ne mai hankali Ahmad dan Khalid yake cewa lam yu'ba ahadun min ahli al-ilm bil Andalus منذ دخلها الإسلام من الحزوة tun da aka kafa ƙasan andalus musulunci ya shiga ƙasan andalus ba a samu wanda allah ya ba shi kaso mai yawa da matsayi mai girma da kuma sunansa yawo a ko'ina ba sama da irin kyautar nan da allah ya haya ɗan ya haya al'andalus din wa sami'a minhu mashayikhul andalus fi waqtihi manya manyan malaman ƙasan andalus sun rika zuwa wurinsa suna ruwayar hadisi har wayo sake cewa ya haya dan ya haya da andalusi Allah mishi rahama min al-uqala yana cikin bayin Allah masu hankali kuma malami ne fadila mai tarin daraja Muhammad dan Umar dan Lubaba yake gaba ɗaya kasan Andalus ana ne mai hankali don aka samu babban malami wanda babu irin sa ya haya dan ya haya al-andalusi kuma shine babban masanin fikihu a garin to in an same shi an rufe kofa al ابن ibnu البر النمر an-numari yace kana imamu ahli shine shugaba jagora a ilimi a mutanen sannan kuma shi ake koyi da shi shi ake dubawa duk wani al'amarin addini ana komawa wurin ne kuma ya zanto ma ya ɗabi'antu da ɗabi'u da dama na al'imamu malik saboda yadda ya ɗabi'anci al'imamu malik sai dai walam ya kulla ko basarun bil hadith sai dai ba shi da zurfi wato ba shi da gogewa sosai a fannin ilimin hadisi to kuma za ka yi mamaki a ce yanzu mu wannan ruwayan shi ne kuma su ce wai a ilimin hadisi ba shi da ido to ai malamai ne suke magana kaga wannan yana maka ishara ba cewa lalle a ilimi ba mai komai ba to wanda ya ruwa to mu wasu aka ji abin da aka ce kawai sai ka na a zuwa ana ce maka almuhaddis kana girgije kai ai ka san yau da ka al-imam al-humaydi yake cewa ilayhim tahakkir ri'asa bil fiqh bil andalus imam al-humaydi malamin bukhari yake cewa ai in ji jagoranci da shugabanci a sanin fikiwa andalus to kawai tana cikewa ne akan yahaya dan yahaya al-andalus kai ta hanyar yahaya dan yahaya din neman masaban maliku ya yado a duniya to haka malamai suka yi a kan shi da dama sannan yadda ya jiyo littafin muwaffa da ya tsaye ruwaito littafin muwaffa alƙadi iya al-yahsabi mai littafin ashafa yake cewa kana liqa'uhu li malik sana 79 ay wa mi'a ya fara haduwa da al-imam malik ne a shekara ta 179 as-sanatu allati fiha as-sanatu allati mata fiha malik a shekaran da malik ya rasu sai dai wannan magana zai nuna cewa to kaman ai ba su dade da maliku bai wuce shekara ɗaya ba tun da nuna a shekaran da malikun ya rasu a shekaran suka haɗu to amma sai dai maganganun ba haka ba da yake muna tattakaitawa ne malamai suka ce abin da ya faru shi ne. ya yi ruwayan muwatsa ɗin gaba ɗaya a wurin al'imamu malik sai dai da ya tashi ruwaito littafin muwatsa ɗin akwai wasu babuka wanda sun tsallake mishi bai samu ya ruwaito daga al'imamu maliku ba sai ya bibiyan wasu manyan almajiran maliku yana ruwaito hadisan da ya rasa daga bakin maliku din yana cika ce muwaffa domin kowa na ruwaya ne yana rubuta in karkuta ka je har ce to ga wasu kenan kuma a wancan lokacin duk yadda ka kai da karatun hadisi in dai ba ka rubutawa ba ka da littafin da ka rubuta na hadisi da kake zuwa ruwaya wurin malami to duk ilimin ka ƙarya ne ba ka yi karatu ba haka za su ce to ya je ya yi waɗannan ruwayoyi ɗin to amma akwai wasu babuka a cikin kitabul i'tikaf a cikin wannan littafin muwaffa ɗin akwai wasu babuka daga cikin kitabul i'tikaf wato matattara da ake tattaro nan so shi akan i'tikaf akwai babukan da ko dai an yi baya wurin ko irin ya zo a makare irin galibi dai abin da yake faruwa din to ya zo an tsallake wurin ba a yi da shi ba ka da bai ciwo daga bakin maliku ba to sai zama ya rika ruwaito su a wurin wasu manyan almajiran maliku to da ya zo ya shiga wasu garuruka to da dama in ya zo ya jawo nashi isnadin ya jawo hadisin sai ga kuma ya ci karo da ruwayan wancan to shine sai ne bari ya sake komawa madina ya sake haduwa da maliku don ya sake gyara isnadin inda bai jo daga malikun ba yanzu ya ci. to sai ya koma madina kuma sai ya tarar da imamu maliku yana cikin jinya da rashin lafiya to bai bar madinan ba haka ya zauna ya jira in maliku ya dan samu sauki ya samu ya ruwaito wasu hadisan to maliku kuma bai tashi daga jinyan ba Allah ya dauki rayuwar shi to shine abin da ya faru dan haka a cikin ruwayoyin nan da ya na muwaffa malamin malaman hadisi abin da ya sa zahabi da sauran suka ce ba shi da ido a hadisi gyare-gyare da dama ya faru a wannan ruwayan shi na muwaffa din kuma shine muwaffan da galibi shine madogaro yanzu a duniya ko akwai kurakuran da su manyan malaman hadisi suka iya hasasowa a ciki to sun dan yi ishara akwai at-tasif akwai kaza to misalan da sai ta ka na kurakurai a ciki galibi yanzu za mu ta bayanin ba za a gane ba to amma za mu bar waɗannan abubuwan in muna karatun littafin duk inda akwai irin bayanan nan to an fitar da bayanin sai ga misalin hadisi ne da ta fahimci hadisin da kyau to da haka za mu bar ire-iren waɗannan abubuwa to su wane ne suka ruwaito muwaffa a wurin yahaya ɗan yahaya al-andalusi wannan maganan shi na da muhimmanci dan yanzu ka duba hadisin farko da za mu fara karantawa yau din insha Allah kaga in ka bude hadisin farko ne yake kaga yace maka ah, eh ba sashen bayin ba kawai hadisin farkon yawwa yawa ka yace haddathana haddathani yahya bin yahya al-layth yahya dan yahya al-layth ya ban labari kuma ka ga yanzu maganar da muke yi shine shi ya ruwaito muwaffa din a wurin malik yanzu muwaffan shi yanzu shi din ne ya sake cewa yahya dan yahya ya ban labari kaga abun zai daure maka kai wanda da kuma da ma ka dauka kai da ka ji muwaffa din nan ka dauka rubutun malikun yanzu ma ka ga da yace haddathani yahya bin yahya al-lazan ma fa amma malik bin anas malik mai muwaffa ka yanzu ka gano cewa muwaffa na maliku dinnan na maliku ne amma me wasu ne suka ruwaito a wurinsa bai sake littafin ba haka sai dai a baka ka je ka yi ruwaya kai ka rubuto naka to wannan yahaya dan yahaya al-laisi shi ma yanzu muwaffa da yake hannunmu shi ma ba rubutun shi ba ne rubutun wanda ya ruwaya a wurin shi to su wane ne sai ruwaya a wurinsa waɗanda sai ruwaya a wurinsa su ma an ce suna da yawan gaske amma mutum biyu ne suka fi shahara kuma muwaffan su ya fi yawo a duniya na farko ubaidullahi to ubaidullahi dan yahaya dan yahaya allahi din ne ɗansa ne kaga yayi kokari ɗansa shi ma yayi karatu din to ɗan nashi ya yi ruwaya a wurinsa kuma yaro ne shi ma zuwa taso da ilimi da alfarma har ma an zo an ba shi wasu mukamai a wancan lokacin sannan wajen ruwayan hadisi da ilimin hadisi aka ta andalus ba a yi mutum irinsa ba ba da mahaifinsa mutum ne mai karimci da sauransu mai dukiya ne kuma to shi ubaidullah ya ruwaito wannan muwaffa sannan na biyu ibnu wadah Ibnu wadda shine muhammad dan wadda shi ma ya mu muwaka to yanzu mutum nawa ne suka yi ruwaya ya fi shahara a wurin yahaya dan yahaya ka kaga mutum biyu ne akwai ubaidullahi dan yahaya dan yahaya allahi din sai ka kiyaye sunayen sannan kuma akwai Ibnu wadda shine muhammadu dan wadda to sai ka gane can da ka ji an ce haddathani yahaya bin yahya allahi wa yake magana ko dai ubaidullahi ko ibnu mas'ud ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito mu wasara to kuma galibi ya fi tattaruwa ne akan ruwayan ubaidullahi domin san shi ne kullum suna tare da uba to galibi ruwayan ne ko da yake da ibnu da ubaidullah ruwayan da suka yi a wurin yahaya dan yahaya al-andalusi duk ruwaya ɗaya ne to da haka ana samun bambance-bambance wani lokacin dangane da abin da ya shafi nusakh al wato bugu da aka yi wa littafin muwaffa ɗin ya samu bambanci wani lokacin da yanzu kaga waɗanda suka ruwaito littafin a wurin al'imamu wannan yahaya ɗan yahaya al'andarusi suna da yawa amma na mutum biyu ne ya fi shahara to kaga dole ba aikin ɗan adam ne wani lokaci sai an samu bambanci tsakanin ɗaya da ɗaya da haka yanzu yadda muke karatun muwatsan mai yiwa wani lokaci mu zo muna karanta hadisi sai ka kai kuma babu anaka wani lokaci kuma ka ga hadisin da muke karanta yanzu sai ka kai kuma naka hadisin yana nan amma yana can gaba wani lokaci ka gagga hadisin ka ya sai ka kuma muna karanta wani hadisi an samu ta'khir wa taqdim wani babin ma ka ga an karanto su jerin hadisan da kai kuma babu anaka duk ya faru ne yanayin yadda buge-buge da ruwayoyin muwaffa suka kasance to shi yasa galibi ana iya samun matsaloli irin wannan yanzu kaga wannan tanwirul hawali sharhin muwaffa nan na al'imamu imamu ta hakikin sidiki muhammad jamil al to shi kuma wannan shine yanzu kwafin da muka yi karatu da shi a gaban da Abdalla gadan kaya to da yawa shi ma yanzu dawo babu sai fara karanto hadisai ga muna ta kallon shi ya kuna kallon ba ku dubi ta ga ta malam babu anam sai dariya sai ta kasuwan kurmi ne ta ci wani lokaci kuma yanzu yana karanta a nashi sai mu sai malam ga hadisi ka sallake shi kuma sai ta babu a nashi to ana samun ire-iren waɗannan matsalolin galibi suna faruwa to waɗanda suka yi wa littattafan ba shari'i mun taɓa yin ishara akwai at-tamhid bima fil muwatta min al ma'ani wal asanid na ibnu abdul barr amma wancan kaya ne wajen mujalladi 40 aka ce ba a yi sharhin muwatta kaman shi ba sannan akwai sharhun zurqani shi ma ya yi sharha amma su zurqani wajen aqida kuma sai a hankali suna da aqidan ash'ariyanci a fili za ga suna ta'awilin nasoshi sannan akwai sharhin nan na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kaga shi wannan na zamani ne sannan akwai wannan tanwirul hawali wanda sharhi ne na suyuti galibi ana buga shi tare da muwaffa din har ma fi tare akwai tanwirul hawali wani ma sai dauka sunan muwaffan ne haka a'a tanwirul hawali sunan sharhin suyuti din ne dan haka yake ai tanwirul hawali sharhu muwaffa ne, to galibi za mu rika dogara tsakanin waɗannan littattafan guda biyu akwai shak salim ibnu idin hilali ya rubuta littafin sharhi na muwaffa ɗin ko mujallabi biyu ko mujallabi uku Allah jikan shak albani zariya shi yake bayanin littafin lokacin yana karantar da littafin nan na abin nan menene ga sunan littafin kuma ya kwanta mu to sai ke maganan sharhin da Salim yayi wa muwaffa ɗin yace tun da ake muwaffa ba a samu sharhin da ya tattara sirruwayoyin muwaffa a littafi ɗaya yace sai sharhin Salim ne duk ruwayoyin da za a samu kofin na salim din har yake ba da shawara in dai za a karantar da muwaffa yace shi yana ba da shawara a rika amfani da sharmin salim din dan shi ya tattaro ruwayoyin da sun bambanta shi ya tattare su sai nan muwaffan ya zo complete kuma yana bayanin su yana sharhin su sosai sai dai yace samun sharhin salim din aiki ne dan lokacin ma ce azizun jiddan neman sharhin babu shi ne don yake shi ma da kanshi bayan yana da shi akwai lokacin da ya zo da Sheikh Salim din Ibn Ibn Hilali sai Albani yake tambayan shi malam wannan sharhin mu wannan yana da muhimmanci muna son a samar mana so mu kai kasan mu yace ai shi ma ya yanke mishi shi ma wanda ya rage mishi bugu kwaya ɗaya ne shi ma wallafin da kanshi yace shi ma ya matsu yana nema da zai samu da zai abin nan to kaga samu wancan aiki ne to sai dai ce duk inda ka je shagon littattafai ka rika leke leke don wani lokacin za ka mai littafi ya ka littafi hankalin mutane ga sai kwance a lungu in Allah ka da rabonka ka ka gani to to haka shine fa abin da malamai suke cewa in ka ga littafi ko ba kuɗi ko ya ka yi ƙoƙari ka nema ka mallaki littafin don nan ga sai littafin ya zo ya bata yanzu ka ga mawallafin da kanshi shi ma a lokacin yana wannan magana kuma yanzu ni na sa hakin nashi na Google ma ban taɓa ganin shi ya bayyana ba. Sharhin mu ne na tsari. Aka ce da an samu wancan sharhin da ya fi abin nan. Kuma har yanzu mawallafin yana nan da ran shi Sheikh Salim Ibn Idin Hilali almajirin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ne. To yanzu wannan dangane da abin da ya shafi littafin. Yanzu za mu fara karatun wannan littafin. Na farko yanda za yi ba za mu yi kamar yadda muka yi riyadu salihin ba. in mun zo duk hadisin da muka gani duk tsawon shi sai mun karanta bakin tukuna daga farko har ƙarshe sannan sai kuma sai mu zo mu fara ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya muna bayani sannan dangane da abin da ya shafi isnadi din misali ya ce haddasani ya haya bin ya haya al-laifi an malik bin anas to za mu rika bibiyan galibi wasu wuraren muna ɗan bayani kaɗan kaɗan dai ya zama dai aƙalla bayan matanin hadisin da fikihun hadisin mu rika sanin waɗannan rijal din mu san tabi'ai mu san sahabbai mu san waɗanda suka ruwaya a wurin su to hakan zai taimake mu bayan mun san sakon hadisi zai sa mu san mazajen isnadin hadisi rashin sanin waɗannan abubuwa ga ahli sunna bala'i ne to da dama shine ɗan bid'a sai su kirkiro hadisin karya da isnadin karya sai a ja ga ahli sunna na kabbara dan bai san rijal din ba ya aka yi abu jabbar ya rika ruɗa mutane sabida galibi ba a san waɗannan abubuwan ba to misali yanzu a nan ya ce haddasani ya haya bin ya haya allaifi a takaice yanzu mun san ya haya dan ya haya allaifi misali to sai mu yi gaba wanne ne ba a san shi bai zama na bako to za mu ɗan yi bayani kaɗan kaɗan dai yadda za mu fahimci abubuwa ɗin ba wai za a yi bayani duka ba amma za a ke yin samari insha Allah sannan sai abu na gaba yanayin yadda hadisan za su rika zuwa da yake littafin muwaswa malik shine littafin da zaka ga aqidan al-imamu malik to musamman bangaren aqida to za a ga muna za mu yawaita ba da muhimmanci akai galibi in hadisi yana dauke da matsalan aqida to za mu yi kokari mu rika sharhi da bayani sosai akai dan galibi muwaswa malik kowa ya yarda da shi da wanda yake bin sunna da wanda yake bin bidiya sai yan bidiya ma suna ganin su malikun nasu za ka za ga a kowane bidiyoyi akwai yan malikiya yan dariƙar tijjaniya suna cewa su ne malikawa yan shafi'iya suna cewa su ne malika kowa dai ko tarkatan sai ce maliku to in an bari a haka wani in ya ta zai ɗauka malikun nan faɗan tarkace ne shi yana tare da kowa sai a ɗauka maliku ma kiran shi kenan to ba aqidar maliku bane to kaga galibi abubuwan da ya bayyana aqida sai mun rika fito da abun karara a gaba ga aqidar maliku sannan al-imam maliku yana da mazhaba to yanayin littafin nan na muwaffa mu dama ba maliki yanci za a bi ba za mu rika tafiya ne duk matsaloli tunda hadisai yake kawowa inda bai samu hadisi ba yana hujja ne da maganganun malaman madina da sauransu to mu duk inda zai kawo magana za mu rika dubawa ne da nasoshin alkur'ani da hadisan annabi da fahimtar salafus sale shine masabin da za mu fi tafiya a kai dama kar wani ya zo ya ji to ya ce to yaya an saba wa maliku ai dama ba malikiya muke yi ba shi maliku wasiyan da ya rika yi dama yana yawan faɗa akan cewa kada mutum ya bi ra'ayina ya rika duba ina na ɗauko na shi ma ya je can ya ɗauko yanzu muwatta malik din lokacin da imam malik ya rubuta littafin nan ya kai wannan wannan muwatta na hannunka ya kai so ya kai kashi arba'in maliku kafin ya rasu kullum yana cikin ta'azibi da tankihi na muwatta yana bi sai ga nan bai inganta ba sai ya cire sai ga dubawan shi na farko sai ga littafin an rage mishi yawa haka ya sake sai da ya bi kusan so arba'in kafin Allah ya ɗauki rayuwar shi shi ga ya zama matan karami a haka da ya ci gaba da yi ma mai yiwa ba lalle ya kai haka din ba kaga kenan me yake nunawa a rika tace al'amura yana zaune a cikin ɗalibansa wani ya zo ya yi tambaya dangane da mutum ya yi alwala shin zai sassaifa gemunsa wajen sa ruwa da sauransu ya ce a ba kyau sai da ya tafi sai almajirinsa abu yusuf ya ce amma akwai wani hadisi ba Ga za kaza kaza kaza kaza sai ta to ai abun su sai ka ji min tun zai ta kara makalla ai sai ya sa arena sai ta gobe ana ta karatu ya ce jiya gafata wanda aka min nake babu kyau ya ce sai abu yusuf ya karanto min hadisi kuma na ga hadisin ya inganta da aka na sauko a ra'ayina na bi hadisi kaga yana yawan cewa mai, a bar ra'ayin shi a bi hadisi ashe aqidan imamu maliku shine aqidatu salafu ashabul hadisi aqidan magabata aqidan malaman hadisi shine aqidan al imamu Malik da haka so da yawa zaka ji yana cewa idan kuka ɗauko magana ta kuna hujja da ita sai ku ga maganan manzon Allah yayi karo da tawo yace ku dauna ku jefar a bola ku je ku dauki na manzon Allah da kan shi a jikin kabarin annabi wannan magana yake cewa kowanne a cikin malaman musulunci yana iya yin daidai yana iya yin kuskure Ya ce, illa sahibu hadar kabar sai mai wannan kabarin sai nuna kabarin annabi Na kai sai in maganan mu ya ci karo da na annabi ku yi marmaza ku jefar da namu akan bola na manzon Allah shine tushe to kaga a ce wasiyyan maliku shine a yi riko da sunna a yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka haka zamu karanta insha Allahu. bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan littafi da bismillahir rahmanir rahim sunna ce sunna ce kuma ba wai dan wancan hadisi da ya rika yawo da cewa kullu amrin ziba la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim wancan hadisi ne matacce bai inganta ba hadisin wai yana cewa duk al'amarin da aka yi rusashe ne al'amarin wani ma ce masudum duk abin da aka yi to shi wannan abu da aka yi gurgu ne kuturu ne sai abin da aka fara da bismillahir rahmanir rahim wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba to suna cewa ana faro tashi da bismillah ne dan wancan hadisi in dan wancan hadisi ne bai inganta ba amma za ka samu hadisai ingantattu a littafin sul bukhari imam bukhari yayi babi wasiƙa in mutum zai rubuta ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ka hadisan manzon Allah da dama sai ga wasiƙu ne manzon Allah zai tura sarakuna ne ba musulmi ba kafirai irin su Hirakla annabi zai tura mishi saƙon wasiƙa ne dan ya musulunta dan yayi kaza sai ga bismillahir rahmanir rahim min Muhammad bin Abdullahi kaza kaza kaza kaza kaga kafiri fa wasiƙan zai je hannun arni amma duk da haka annabi ya bude da bismillah to ina kuma ga littafin addini kenan sunna ce har wasiƙa in za ka rubuta ma wani ka bude da bismillahir rahmanir rahim haka manzon Allah yake yi na na kullu man la bada bismillah eh magana ne na mutum ai ko hadisi aka ce Eh, da mai hada larabci ne kawai hada larabci shi irin yan makala sun nan ka san mutum zai hada makala zai je ta hado larabci dan ya burge masu sauraro eh, ai haka makalolin ga wani ya kirkiri mukaddiman da karasa ta ina ya ɗebo dan ya burge masu sauraron shi to ba shi ne sai ka ga an zo ana kawo ire-iren waɗannan abubuwa har addu'o'i za ka gani wabil alfi hulufa wa ba'i kaza wa kaza haka al-kunuti azumi yana zuwa sai zaka ji aka hajji kawai ya ja hado larabcin shi ƙarya ne ba inda na ya wannan addu'a neman burgewa ne in ba neman burgewa ba ɗan ramadan ce ba za ka sake bi ba a ta na burge mutane a ce kai wannan ya iya addu'a wannan akwai murya to hadisai sun zo da tarin yawa duk abin da annabi yana fara da bismillah kuma shine sunnan alqur'ani Sunan alqur'ani farko a jerin qur'ani wata sura ce farko suratul fatiha ne farko a fatiha bismillahir rahmanir rahim shi yasa malamai suka tattauna shin fati bismillahir rahmanir rahim aya ce a suratul fatiha ko ba aya ba aka samu maganganu ne masu karfi wanda ba nan ne muhallin tattaunawa akai ba to amma dai aka taice bismillahir rahmanir rahim da al-imam malik ko kuma mai littafin mu ya bude da shi a shi shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu kuma Allah yayi kadin daraja ala sayyidina ga shugaban Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa yanzu wannan yana matsayin mukaddima ne ga mawallafin wannan littafi din wato ya buɗe littafin yana mai yiwa annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabata gare shi shugaban halittu da iyalan gidansa da sahabbansa Allah ya kara musu daraja. Kitabu Otis Salati Otis Salati Ala haddasa ni Yahya bin yahyan Laifi an Malik bin Anas an ibn Shihab أن عمر بن بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه أروة بن الزبير فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم Matu tuhaddithu bihi ya urwa aw inna jibril huwa a aqama li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waqta as urwa kazalika, kana Bashiru, Bun abi mas'ud ansari yuhaddithu an abihi yace kitabu wuqutis salati kitab mun ta bayani sun muna karanta littafin riyadus salihin na ga kitab irin wannan yana nufin aljami' wato matattara daka da yace kitabu hutis salati matattaran bayanai dangane da lokutan sallah wato ƙarƙashin wannan kitab za a samu babuka waɗanda suna cike da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda za su bayyana mana lokutan sallah da sai zama littafin muwaffa a nan ya bambanta da galibi wasu littattafan hadisi waɗanda suke zuwa da tsari na abin da ya shafi addini da sauransu. Gali za ga an fara da kitabu bahara in ka ɗauki umdatul aka idan ka ɗauki littafin bulugul maram da makamantansu. To dama shi littafin muwaffa ba za ka haɗa shi da waɗancan ba fa. Ba za ka haɗa shi da su riyadu salihin su bulugul maram su ka zaɓi wannan duk ya fi su martaba ai. domin littafi ne wanda ya firmi su Bukhari da Muslim ma. To kaga littafi ne daban, tsarinsa daban. Da aka kitabu makattaran wukuti salati lokutan sallah. Kaga anan bai ce maka awqatu salati ba. Littafi ya halatta a larabci din. wukuti salati lokutan sallah. Awqatu salati lokutan sallah bi ya tabbata to kaga al-Imam Malik sai ya faro da babi da zai tattaro mana hadisai da suke magana dangane da abubuwan da suka shafi lokutan sallah al-Imam Malik ya faro daga wannan babi din sabida ya nuna mana cewa ai farkon abu akan komai shine sallah manzon Allah da ya je Isra'i da Mi'raji zuwa wahalan da ya sha ne babban abin da aka ba shi shine sallah din to sallah din nan in ba akan lokacin shi kai ba ai Allah ba zai karba ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah akan mumini dole ne kuma dolen kuma mawqutan lallai lallai dole ne sai an yi shi a kan lokaci kenan muna da salloli guda biyar ne to waɗannan salloli guda biyar ba lokacin su ɗaya ne. ba a tara su a lokaci ɗaya a ce bari a yi su duka a huta a a kowanne dole sai in lokacin shi ya shigo to amma ƙarƙashin babin kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih al ne da yake sharhi yake cewa wa hadhihi risalatin mu'jizatun wannan fa takaitacciyar wata risala ce karkashin wannan babi yace na takallamu fiha za mu zo mu tattauna a karkashin wannan babi cikin waɗannan hadisai ala auqatis salati za mu tattauna bayanai dangane da lokutan sallah fil usul taliya a fasulla masu zuwa za mu karanta din insha Allah fasalin farko za wannan babi zai koyar da mu bayanul mawaqit bayanin lokutan sallah a zahar la'asar magrib isha asuba kowanne yaushe ake yi to za a tattauna a kai sannan na biyu bayanu wujubi fi'lis salati fi waqtiha bayani dangane da cewa yin sallah a cikin lokacin ta dole ne wajibi wa hukmu taqdimiha da kuma ina hukuncin gabatar da sallah fi awwalihi a farkon shigar lokacin lokaci na shiga sai a yi sallah za a tattauna a kai auta akhiruha anu ko kuma a yi tinkirin sallah daga farkon lokaci sannan na uku fi ma yudriku bihi alwaqtu wa ma yatarattabu ala zalika dangane da abin da yake riskan lokaci da hukunce-hukuncen da yake rataye da lokutan sallah sannan matsala na hudu fi hukumin jam'i bainas salatayn fi waqti ihdahuma hukuncin hada salloli biyu a lokacin ɗaya daga cikin salloli guda biyu da haka zai tattauna a ƙarƙashin waɗannan hadisan insha Allah za mu zo mu yi bayanin su a hankali dama abin da na so in faɗa na manta ne. kar a yi gaggawa dangane da karatun da za mu yi wa littafi ba abu ne na gaggawa na sauri ba babban abu ka yi ƙoƙari ka fahimci ilimin da yake cikin littafi. malami idan yi littafi haka ba fatan shi kawai ka karanta shi sardan kawai ka tafi kai ka ce ka sauke ba a'a shi burinsa ka koya ka iya ka nakalta ka ɗabbaka shi da ka sai ga littafi ne kaɗan in ka su ka fahimce sai ka ɗibi ilimi mai tarin yawa a littafi ɗaya ne amma sai ka wayi gari kana da ilimi masu tarewa da haka a za mu bi a hankali a natse dan mu yi karatun ne mu fahimta kawai to yake cewa kotus salati babi na farko karkashin wannan babi zai tattauna mana ne akan wuqutus salati wato lokutan sallah wato zai mana bayanai dangane da abubuwan da suka shafi lokutan sallah kaga ai dama kitab ɗin matattaran dama ai akan lokutan sallah ne to kuma za ka ce ha to kuma ya sake cewa babi kan lokutan sallah kitabin yanzu jami'a ne ai to a karkashinta ne za a samu abubuwa irin wannan yanzu misali kamar ka shigo makaranta ne yanzu yanzu ka shigo makaranta ne wanda za a koyar da kai abubuwa da suka shafi lokutan sallah to darasin farko wanda za ka fara ɗaukawa a ciki shine yake so ya mana bayani da cewa zai faro mana da hadisan da suke magana ne akan lokutan sallah din insha Allah to shine yake cewa haddathani Yahya bin Yahya al-Laythi Yahya dan Yahya al-Laythi ya ba mu labari yanzu wane ne Yahya dan Yahya al-Laythi din nan na almajirin maliku ba shine wanda ya ruwaito mana mu wannan kuma Yahya dan Yahya al-Laythi mun yi bayanin Laythu wato wata kabila ce da ya zauna a ciki an ba shi shugabanci a kansu amma ɗan ina ne shi ɗan andalus shi ya sake ce mishi al'andalusi to yanzu muka yi magana a kan shi dama an malik bin anas ya karɓo daga maliku ɗan anas to ai nan baka da tantama shine amfanin ka rika sanin isnadi a nan ne za gane akwai uku kuna yanzu ka ga. kaga ya yahya bin yahaya al-laifi sai ce mai an malik mu an annefa yanzu inda yahaya dan yahaya al mudallisi ne to da hadisin nan da'ifi dan me an yace amma yanzu a bayanan da muka yi akan yahaya dan yahaya al in an tambaye ka shin ya haru da maliku ko bai haru da maliku me zaka ce ya haru da maliku har sau biyu ma sau biyun kuma ba wai sau ɗaya sau biyu ba a'a mutumin da ya yi zama har ya sauke muwaffaq dawowan shi makarantar na biyu ya gyara wasu wurare ne ya tarar da malam ba ya zauna da shi aka yi jinya har maliku ya rasu kaga an samu allika al'imamul imam bukhari a littafin sunan bukhari ya shartanta cewa baya karɓan hadisi a matsayin sahihi kuma ya sa a cikin sunan bukhari in an samu isnadin wane daga wane dole sai an duba bayan sun yi zamani ɗaya sun haɗu da junansu kuwa sun ba a haɗu ba baya karba amma shi al'imam musulun ba shi da wannan sharaɗin sharaɗin bukhari ya fi nashi tsanani shi musulun kawai in dai kun yi zamani ɗaya shi kenan shi ba ruwan shi da sharaɗin sai kun haɗu amma imam bukhari ba ruwan shi da zamanin tukuna ko kun yi zamani ɗaya kun haɗu ne ko ba ku haɗu ba to bukhari yana da wannan sharaɗin ai yana yiwuwa ga malamai da ya rayu a zamaninka amma baka haɗu da su ba yanda fi Ahmad Bamba da rasuwan shi bai wata biyu ba yanzu an ce maka kun haɗu da shi wani bai taɓa ganin shi ba ma kaga misali ne kun yi zamani amma ina liƙa haɗuwa da shi baka yi ba to musulun shi an yi zamani to yana da amincin ai in dai ka kaso kun haɗu ne amma Bukhari sai ya sake bin keke da keke kun haɗu ko ba ku haɗu ba yanzu ka duba a nan ya haya dan ya haya Allah yanzu sanin da kai wai haya dan ya haya Allah ba ka da tantama ai dama ya haɗu da Malik da ka da yace an malik bin anas an karbo daga Malik dan anas sai wani yazo ya maka duk hadisi mu an an da'ibi ne sai ka ce ba duka bane in yace to anan ma an ko bai inganta ba mudallisi ne za ka sai na ya haya dan ya haya zama mudallisi ya zama ba dan ya haɗu da Malik shi ya mana muwaffan ma to kaga yanzu an samu liqa'un ana sannan shi kuma Malik da ina da ina ya karbo an ibn Shihab daga ibn Shihab to wane ne ibn Shihab shine ibn Shihab az-Zuhri Sannan ne ne zaka yawaita jin sunan shi bari mu dan yi magana kaɗan akan shi shi wannan ibn Shihab az-Zuhri ga mai littafin nan al-Hadith wal Muhaddisun ya kai ibn Shihab az-Zuhri huwa Abubakar ana masa alkunya da abubakar amma sunan muhammad bin muslim wato su ta fa abubakar in kiyaye ba sunan yanka ba ne gane don haka alkunyan abubakar asalin sunan muhammad dan muslim dan ubaidullahi dan abdullahi dan shaf dan abdullahi dan haris bin zuhura al-qurashi al zuhri al-madani kaga kenan alkunyan abubakar sunan Muhammad, sunan mahaifinsa Musulun, sunan kakansa Ubaidullahi, ko a nan kaɗan ka riƙe ai. Muhammad bin Muslim bin Ubaidullahi bin Abdullahi bin Shihab bin Abdullahi bin Haris az-Zuhri kaza kaza. Sakana sha ya zauna a garin sha, Siriya, binni ilimi a lokacin. ya na taratan azuhuri wani lokaci ana ce mishi azuhuri ɗan dan ko annan ana jingina shi kenan zuwa ga kakan kakansa kakan kakansa ana ce mishi zuhura to an ce mishi azuhuri da kake ji din an jingina shi ne zuwa ga sunan kakan kakansu da karka ji ibn shaf az karka ce to sunan gari ne zuhur a'a sunan kakan kakan shi zuhura sai a ce mishi az-zuhriyu sannan kuma yana ɗaya daga cikin tabi'ai amma min sigari tabi'i yana daga cikin ƙanana ƙananan tabi'ai al-imamu malik ya jiyo hadisi a wurinsa shi wannan ibn shihab az-zuhri din nan ana lissafin cewa shi ne wanda ya fara rubuta hadisan manzon Allah a duniya da umarnin Umar dan Abdulaziz, ka dubi nan ma Ali bin Ishaq sai ce maka me anna Umar bin Abdulaziz. Umar dan Abdulaziz shine khalifa a lokacin wanda ake mishi kirari da khamis khulafa'ir rashidin shi ma za mu yi magana akan shi yanzu insha Allah to shi wannan Ibn Shihab az-Zuhri lokacin da Umar bin Abdulaziz yake khalifanci sai ga hadisan manzon Allah suna watsewa wasu suna ɗebo ƙarairayi sai su jingina su yi hadisin annabi ne to ibn shihab az-zuhri a lokacin wajen haddan hadisi ba yi irin shi ba sai ka karanta tarihin sakaji irin yabawa sai yabo da malamai suka yi masa za ka san ba karamin malamin hadisi ba wannan ɗaya daga cikin sarakunansu a wancan lokacin hisham dan abdulmalik gwamnan su ne ya aika aka kira mishi wannan ibn shahab az-zuhri din da ibn Shab ya zo sai ce ɗana ne nake so ka bashi hadisai ka mishi imla'i yayi ta rubutawa dan ya dauko littafi ibn shahab az-zuhri da ya fara mishi dictation na hadisai sai da ya mishi dictation na hadisai guda dubu hudu a wurin hadisai dubu hudu a da isnadi dan yana ta rubutu kaga shi ma ɗan ai masha Allah eh, original ɗan gwamna kenan ya rubuta dubu hudu bayan kaman kwana goma sai gwamnan shine Hisham eh, Hisham dan Abdul Malik din ya sake aikowa aka sake kira mishi Ibn Shaf az-Zuhri da Ibn Shaf az-Zuhri ya zo sai ya ce da shi ana gafarta malam kai hakuri yara da shirme wancan abu da ya rubuta cikin littafin yanzu ya bata an nema sama da kasa babu ko wani ne ya shigo ya sace ba mu sani ba ka taimaka a sake biya mana hadisi kaga wancan dubu hudun a kaya baya ya sake zama a wurin ya sake fara bayarwa sai da ya sake ba da dubu hudu din sai ya fita ya fita shi wancan ba bata ya ba sun yi ne su gwada haddan shi wancan din a ajiye ta ka ja ka ɗauko wancan aka haɗa da wannan da aka bi su tiryan-tiryan ko harafi ɗaya ba bambanci. Yadda ya faɗi wancan na farko hadisai dubu hudun na yau ma da ya sake barwa ban kwana goma su dubu hudun ko harafi ɗaya ba canji. To kaga wannan haddan ta kai hadda ba a magana gangaren ne. Har sai da ya kai ana cewa a lokacin duk hadisin da Ibn Shihab bai sani ba to ba hadisi ba ne. tun hadisin da ka kafe san dabari kuma tun da yake ba a taba jin yana haddaso hadisi a ka ya yi gargada ba ba a taba jin shi ya gargada ba tun yadda na kalci hadisi kawai to yana ɗaya daga cikin malaman maliku yana cikin sigaru tabi'in yana cikin tabi'ai amma na cikin ƙananan tabi'ai sai dai kuma ilimin da ya fi har manyan sahabbai sun zo su manyan tabi'ai kai manyan tabi'ai su ma sun sake zuwa sun yi ruwaya a wurinsa sannan kuma daga cikin waɗanda sai ruwaya a wurin sa to akwai su Imam Malik kaga shi Malik ba ba cikin tabi'i da maliku ba tabi'i bane baya ma cikin sugharu tabi'i ya haɗu da sugharu tabi'i na din to maliku yana ɗaya daga cikin waɗanda sai ruwaya a wurin shi wannan Muhammad ibn Shihab az-Zuhri din to Umar dan Abdul Aziz da ya ga hadisai suna watsewa ana shigo da hadisan ƙarya zanadika kai sun yi yawa Shi ne sai umarnin a tattaro hadisan manzon Allah a rubuce su wuri guda a kaskance su ya zama duk wanda ya kawo na ƙarya za a gane shi Shi ne sai sanya jagorancin tattara da rubutawa a hannun ibn shihab az-zuhri to da wasu da dama suna ganin shine wanda ya fara rubuta abin da ya shafi hadisi wasu suka ce a'a kafin shi ma ana rubuta sai dai ba ana rubuta a fitar da shi a matsayin ga littafi a duniya ba domin shi ma nan da ya rubuta ai ba ga ga littafi a rubuta wanda ya fito nashi ba sai dai suna tattarawa in mutum ya zo ruwaya ana shi to yake cewa an ibn shihab an karbo daga ibn shihab anna umar ibn abdul aziz lalle Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ai ba bako bane a wurin kowa amma yanzu karatu ne da kana jin shi ne kawai a suna ana mishi alkunya da Abu Hafs baban Hafs ke eh, shi ma haka ji kakan shi ma sai na Umar kaga Abu Hafs ake ga sai na Umar baban zaki shi ma na Umar dan Abdul Aziz ake ga mishi Abu Hafs baban zaki Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil bin Umayya Al-Qurashi Al-Umawi At-Tabi kaga yanzu wannan yana nuna maka Umar dan Abdul kamar kaman ya tsatson shi yana kaiwa zuwa ga Marwan dan Abdul sannan kuma ya fito daga kabilan Quraishawa ne Al-Umawi kabilan wannan mutanen Umayya Banu Umayya At-Tabi'i tabi'i ne mai daraja al rashid khalifa mai shirya wal imam adil shugaba mai adalci ai ba a magana in dai ana maganan adalci ne photocopying sayyidina umar ne wal alim kuma hamshakin malami ne alkamil cikakken malami wuri da umar bi masar shi umar dan abdul aziz din nan an haife shi a garin misra a wani gari da ake kira garin hulwan babansa shugaba ne a wancan garin a lokacin ya haddace Qur'ani yana ɗan ƙaramin yaro kasan wannan ai ba sabon abu bane a wurin magabata yanzu ibn shafi az-zuhri akwai magana da yadda na manta a kwana takwas ya haddace Qur'ani haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin sa at-Tarikh Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da isnadi ibn shahab az-zuhri da ya tashi haddan Qur'ani a kwana takwas ya haddace hadda sati daya a zai iya to yake cewa to shi ma Umar dan Abdul Aziz yana dan karamin yaro ya haddace alqur'ani sannan baban shi ya tura shi garin Madina ya koyi tarbiyya da ladabi in ya fa sannan ya koyi ilimin addini ya haddace hadisai da dama yana bibiyan malaman su Ubaidullahi dan Abdullahi dan Kutuba to da baban sa ya rasu shine Abdul Malik dan Marwa sai ya neme shi ya zo Dimashq Abdulmalik dan Marwan ne a matsayin shugaban ƙasa a lokacin ya nemi Umar dan Abdulaziz ya zo ya same shi a Dimashq ya aura mishi ƴarsa Fatima wanda ya san littafin Adabul Zifa na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a farkon mukaddiman littafin ya kawo dogon wani kissan wani aure ai wanda auren Umar dan Aziz ne ita amaryar yar Abdulmalik dan Marwa ne Abdulmalik shine shugaban dauda din shugaban kasa ƴaƴansa guda hudu kuma gwamnoni ne a manya-manyan jihohi to aka a ce ka aure yar wannan shugaban kasan yaya kaga babban gida ne yar shugaban kasa yayyanta hudu manyan gwamnoni ne a dauda. kaga ba a magana wajen wadata da mulki iya mulki to Umar dan Abdul Aziz kaga yana matsayin yaron gida ne a wurin Abdul Malik uban kenan shugaban kasa sai ya aura mishi yar shi kuma Umar bin Abdul Aziz shi ma sai aka ba shi gwamna to shi a matsayin shi na gwamna ya auri yar shugaban kasa yanzu yar gwamna da yar shugaban kasa dan gwamna zai aure ta ai ba ta murnan za ta zo gidan da ya fi nasu don gamman house ai ba zai kai zila ba kaga sai dai za ta zo ita a wurin yanzu ce baya ne yaro da wani ƙarya za ka je mata kana dan gwamna ina da gida kaza muna gamman house na ma to gamman house na ka sai a fitar da shi a cikin bila ba a gan shi ba to na Nasiru Albani ya ta cikakken kisa an koma mukaddimin adabul Sifar. to aka aura mishi yarinyar sunanta Fatima sannan ya jibinci shugabancin garin Madina na lokaci mai tsawo a zamanin Wali walittin ɗa ne ga abdulmalik wato wan wannan amarya din sannan ya ji hadisai da dama a wurin anas dan malik dama tabi'i ne ya yi ruwaya wurin su anas dan malik sa'id dan yazid yusuf dan abdullahi dan salam da makamantan da haka za ga yadda yake shugabanci haka ko a cikin sul bukhari so da za ka rika jin umar dan abdul aziz a cikin isnadi dan yadda suke mulkin haka suke karatun addini ta gaske ba sa wasa malaman duniya sun haɗu akan iliminsa da nagartansa da tsantseninsa game da duniya da adalcinsa sannan da ƙoƙari wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da ƙoƙarin koyi da kulafa'ur rashidun khalifofi shiryayyu shi Umar dan Abdul Aziz yana da ba da himma sosai dangane da hadisan Annabi yana ba da muhimmanci akan haddacewa da tattarawa da rubutawa a tura sassa-sassan duniya ana yaɗa su ba abin da yake birge kamar da ana rubuta hadisan annabi ana yaɗawa a duniya to abin yana mishi daɗi a rayuwarsa haka yana ba da kaso mai yawa na dukiyan gwamnati don a yi waɗannan ayyuka a yaɗa addini cikin mutane inda gwamnati ta gane yaɗa addini cikin mutane yana kwantar da rigingimu da dama yana magance ka a yana magance ka yana magance ka to haka ya yi ta har Allah maɗaukacin sarki ya zo ya karɓi rayuwarsa da haka shi wajen hadisi suka ne amintacce ne nagartacce ne ta karka ji sunan shi a sinadi ka ce Umar dan Abdulaziz Khalifa eh Khalifa ne ba irin wanda ka sani ba ne masu ilimi ne da haka yake cewa anna Umar ibn Abdulaziz lallai Umar dan Abdulaziz akhara salata yawman ya jinkirta sallah wata rana wani sallah sallan la'asar a wani ruwaya na imamun bukhari ya ya zama sai ce a al-asra yauman wata rana ya yi jinkirin sallan la'asar wannan hadisin a sahih bukhari shine hadisi na 521 a sahih muslim kuma shine hadisi na 610 to lalle Umar dan Abdul Aziz ya yi jinkirin sallan la'asar wata rana to kaga ana magana akan lokacin sallah me yasa yi jinkiri malamin suka ce ba wai fa yayi jinkiri sai da lokacin la'asar ya fita ba ba a'a yayi jinkiri daga yin sa a farkon lokaci aka dan shiga lokacin sannan abin da ya faru na farko shine khalifa shine imam din shi yake jagorancin sallah me ya sanya shi delay shine ya tsayi ne a matsayin shi na khalifa wajen ayyukan abubuwan da suka shafi maslahan talakawa al'ummansa shi ne har aka dan yi jinkiri ba tare da wai ganganci ba ne uzuri ne mai ƙarfi fadakala alayhi urwatu bin zubair sai urwatu dan zubair ya shiga wurinsa urwatu dan zubair a sahabbai ka sa akwai zubairu dan awam ai waye zubairu dan awam yana ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna sannan matar shi yayar na na Aisha Asma'u ita ce matar Zubairu dan Awan Asma'u ita ce ta bai wa nana Aisha wani sarka da annabi suka tashi inda tafiya sarkan ya bata garin neman shi aka samu ayan taimama to Zubairu dan Awan din shine mijinta yana cikin asharatul mubashirin bil janna zaka za su ta gona tare suke zuwa da mijin suna yawo tafiya suna soyayya to a cikin ƴaƴansa akwai Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair me wa mu zo mu haɗu da sunan shi za a shika akwai bayanai da yawa kan shi dan kan shi ne aka samu yaƙi ma tsakanin Yazidu dan Muawiya da su Abdullahi dan Zubairu din to Urwatu bin Zubair kanin Abdullahi dan Zubair din ne wato shi ma ɗa ne a wurin Zubairu ɗan Awa shi Urwan kuma har yau almajirin na na Aisha ne to fa da kala alayhi urwatu ibn zubair sai urwa dan zubair ya shiga wurin wa ya shiga wurin umar dan abdul aziz da ya shiga wurin umar dan abdul aziz fa akhbarahu sai ba shi labari annal mughira ibn shu'ba lallai fa mughira dan shu'ba akhara salata yawman yayi jinkirin sallah wata rana wa huwa bil kufa yana kufa yanzu tambayan da zai zo maka to wane ne kuma mugira dan shu'ba mugira dan shu'ba dama ka san shi sahabi ne amma me alaƙar ya jinkirin sallah yana kufa kamar ya taɓa rike wani mulki ke to akwai bayani bukatan za mu yi bayani akan mugira dan uba din za mu tsaya ne da karatun anan muqaddiman ne ya dan ci mana abin nan sati mai zuwa za mu tashi akan annal mugira ta shi uba din sai mu ɗauko bayani akan sa insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika